إنهم يعقلون وما ذرى لقلوب مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريقا وتستخرج منه حجاجا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا سبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعلم نحمده ونستهيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يقوى أمقوى النسراوة أنا كنت أقول كنت أقول له خلقاً ما ناجا ستيت نيجيريا يقوى شو قبني لكي حاي تيبل mahalarta wannan muhadara wannan kasir masu iya sauraronmu maza da mata daga manara tv ko kuma presti radio ko radio tarayyar nigeria kaduna ko kuma sunna tv ko landmark da ke kwantagora da sauran media dinmu international da kuma na ciki maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah yau ne ashirin da biyu ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da hudu ga watan mayu ya haihuwar annabi isa da maryam in sama alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya. har dai yau muna suratul nahl ta wannan tura tana kokari ta karfa da tauhidin rububiyya har zuwa ga tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidi ne na kaɗe ta Allah bi afalihi a dalilin ayyukansa mutum ya yarda da Allah gaskiya ne saboda ya ga ayyukan da ya halitta ya gamsu ba gwamnati ta yi ba ba gidansu aka yi ba to yadda ka da cewa Allah shi ya halitta samai da kasai kai ma shi ya halitta ka shi zai karfafe ka ga tauhidin uluhiyya ya ja ka ga bauta ma Allah shi kadai saboda yadda da cewa ya zama gagara ba dau wannan shi ne abin da tura take karantar da mu ko take tunatar da mu za mu tashi ayata ayata goma sha biyu igira وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ne wannan aya ta bayan ta yi mana bayanai kan ruwan sama kan dabbobin ni'ima a kan tsirrai, yayin itace da abubuwa daban-daban yanzu kuma za ta koma sama ta yi mana magana a kan ni'imomi kafin a koma cikin gulabe da kuma abin da ya rataye da wannan faƙala wasaƙar shamsa wal qamara وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر بنجتي cikin rahamar shi ne ya hore muku allai ya hore muku dare wannan har kuma ya hore muku yini wayannan abubuwa guda biyu muhimmai za ku sha wahala in ba don horewar ubangiji ba su bihanahu wa ta'ala da ya yi a kan kuribanto da su allah yana cewa ƙul in ji alallahu ƙul ara'aitun in ji alallahu alaikum laila sarmadan ila yawmin qiyamati man ilahun ghayru allahi ya'tikum bi siyam afala tazakkarun ara'aytum Allah yake ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila idan Allah cikin hukuncin shi ya haramta yini ya ce duniya ta ci gaba rayuwa cikin duhun dare tarmadar dare ne sun sundundun ko su bani ba a yi balle a yi sha biyu rana sha biyu na dare dare ya ɗibi duhu yadda ya kamata da Allah ce to duniya ta zauna haka ci gaba da rayuwa a haka to man ilahun la wane ne wani Allah ba Allah ba ya kun bidiya wanda zai iya kawo muku haske na rana don ku je ofis don ku je makaranta ku yi digiri ko diploma ko certificate in ba Allah buwa ne zai dawo da ranar nan in ya rike permanently kuma ina bin zo tafiye-tafiye in dare ne kurum afala zakarun ko tubsirun eh afala tubsirun afala tasma'un yanzu ba za ku saurara ba ku ji kiran Allah ku ji kiran manzon shi alaihi salatu wassalam ku gode mishi da samun muku da yini shi ya sa yake gaba kuma قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تأكلون فيه قل أرأيتم كما قبان العباري إن جعل الله عليكم النهار سرمدا in Allah ya sanya muku yini permanently shine sarmadan sun dundun ila yawmil qiyamah har ranar tashin duniya yini ne kawai babu dare kuma man ilahun gairullah wane ne abin bauta wani Allah ya atikun bilailin taskununa fi wanda zai dawo muku da dare wanda za ku dinga natsuwa a cikin shi ku ba ku gani ya musulmi Allah ya cika mu da ni'imomi ya yi mana aiki kamar tsoronmu yake yi kamar shi ne bawon alhali bangijinmu ne mu ne bayan kuma baya jin tsoron ɗaya daga cikinmu sai dai yana yin haka domin ya fitar da kangarare cikinmu ya yi mishi azaba lafiyayya saboda rashin kunya shi nan ta yi yawa shi ne Allah yake cewa wa sahara da kuma laila wannan nahar Allah ya hore muku dare ya hore muku yini waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha mun sanya muku dare ya zama tura mun sanya muku yini don ku nemi abinci da za ko ku nemi ilimi ko ku yi aikin gwamnati don a yi muku salari duka da bangaren abinci shi ne su ji hana kuwa ta ya ce wa sakar da kuma sham ya kore uku a sham rana walhamar da wata kowane daga cikinsu riba ce mai yawa a kanmu kuma babu salari ba a biya nefa ce ta Allah amma ba a biya wata-wata ba a biya shekara-shekara balle a ɗauke wuta kuma ka zo ka biya tilas kuna nan kuna shan wuya a kan wannan a ba ku wuta awa biyu uku a dauke in wata yi kuma dole ka biya tilas na wata guda gaba daya amma ku dibi ubangiji ba a ɗauke wuta babu light out duk lokacin da ranar ce za a ribantu da ita to akwai ta ko da akwai hadari akwai hasken da za ku gani za ku ribantu da shi har ma yanzu an samu sunlight da shi ne za a yi amfani a wurin samar da lantarki saboda ka duka iko ne na Allah ko ta'ala daga cikin ribar rana tana ba jikin ɗan adam lafiya in babu rana a duniya gaba ɗaya akwai wani ciwo mai kama da kanjamau wanda zai kama mutum idan bai samun hasken rana sunlight a cikin jikin shi haka nan tuke shuken mu gaba daya in babu sunlight ba su samu enough for to send tambayi malaman geography saboda haka rana tana taimakawa matuka a wurin samar da ganyaye a wurin samar da gure-gure na itace don mu samu 'ya'yan itacen mu ribanta da su a rana tana taimakawa wurin bushe muku gari wurin bushe muku shanya in kuka yi wanki tana taimakawa wurin tuwahin ku su bushe don ku samu ku goge ku sanya ta a jikinku tana taimaka muku idan kun yi gina kun yi filista ko kuma kun hanzu bulo kun sa siminti kuna bukata wurin ya bushe kafin ku dole sabuwar gina in babu rana zai zama danya-danya permanently gidan kuma zai kakaro ba ko kuma sai kun gama kun shiga ya kuje. saboda haka rana <clears throat> tana da riba da yawa wanda kuke ribanta da ita ayyukan musulmi ya ko musulmi ku gode ma Allah ku karfafi addinin ku da imanin ku da Allah ku ba da full believing saboda Allah ya yi mana goma na arziki kada mu watsa mishi kasa kada mu mishi goma na tsaya saboda haka wal qamar Allah ya kore muku wata kudi ba in dare ya yi yadda gidan kowa ta gidan kafiri hasken wata sai ya bi an ribanto da shi kafiri ne ba sam bai sallah sam bai azumi sam bai zaka bai haji bai yadda da Allah ba bal ma <coughs> maganganun shi akwai suka ga ubangiji subhanahu wataala lakin idan Allah ya fitar da wata gidan kowa yana leka wannan fitila sila ce ta Allah kyauta babu salari ba a biya haka ake haskaka muku ita kamar irin kwanakin nan kai da kanka kana jin kunya ka haskaka fitila alhali ga farin wata ko'ina. ina ballantana ma kun tafi daji inda hamada kuna tafiya da rakumai da daddare za ku iya hango ko'ina kuna tafiya alhamdulillah hada ni'matullah alaina wa alaikum jami'a Allah ya ba mu ikon godiya na wani jo an hore muku tauraro mutakaratin bi amri wa'anda an hore su ko kuma abin horewa ne don ku ribantu da su bi amri ubangiji hana wa ta'ala yana da cikin riban tauraro duk awa ta mai ya zama da kana ganin sha'awa ya fi a bar ta haka nan kawai bawa-bawa tana kawata wadda kada da yanar sama a duniya bi zinatin alkawafin wahibdan saboda haka wadda kada da yanar sama a duniya mun kawata sama ta duniya bi zinatin alkawafin da kawa irin ta tauraro wahibdan kuma security ne ta security na Allah min kulle shaitanin mare saboda in an basu suna iya zuwa sammai su je su sauraro kalma ɗaya za su dawo su zo da ƙarya gaskiya ɗaya <clears throat> ƙarya tara to za su bata muku addini za su gurbata musulunci za su yi ta kawo rikici za su yi ta haddasa fitina za su ƙarfafa bokaye da ahalus shirk da ta shirka ta yaɗu ko'ina don haka rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da waɗannan tauraro duk da ba su suke ɓallewa da inda suke ba su kashe jin ko shaidan la su suna turu tartsashin wuta ne ga girgije shi kuma sai ya halbo mu ya harbo musu wannan yula ta wuta amma ba wai tauraro ne yake ɓallewa daga asalin shi ba in ji ahalul ilm wallahu a'lam na'am inna fi cikin wannan abin da ya shafi dare eh, ya shafi yini ya shafi rana ya shafi wata ya shafi tauraro la aya ce wannan aya ce alama ce ala wahadaniyyatillah akan kadaituwar ubangiji subhanahu wata'ala liqaumin ya'qilun ga mutane da suke hankalta mutane masu tunani masu hankali ba mahaukata ba masu nutsuwa ba wawaye ba musulmi ba kafirai ba su ne kaumin ya mutane masu hankalta su gane ikon Allah da ayyukan Allah sai su jayu ala ra'atillah na وما برا لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية القوم يذكرون وما زرع في الأرض كلمة زرع يعني حلقة بالذالك da abin da Ubangiji ya halitta daban-daban na amfanona fil a cikin ƙasa muktalifan alwani wanda ruwan sama kala guda ikon Allah ga ƙasa kuma iri ɗaya launinta amma ga muktalifan alwani wani ka gan shi ja ganyen shi ja wani ɗoruwa wani girin maso zama bulu wani tiɗaci ana magunguna kuma da shi ba wai kawai a samu yayin itace ba wallahi bahaushe ya cika haɗama yanzu hadda wai itacen wai da yi magani ya mai da magani suna ne wai na garajiya da ne ya ko na turawan da kake gani wannan itacen ne ake magungunan farasamon ne ko chloroquine ko wani abu daban duka da ke ne ake sarrafawa wata rana sun je indiya ne ko isra'il don su je su samo abubuwan ci gaba na noma da kuma na da ake hada magunguna jirgin sama an kashe kudi an je da su waje an kai su lokacin ziyara na yi an kawo ba dauke sahiya aka kai da su gidan tarihi an masu an zo a gwada musu irin wani take magunguna daban-daban wadda da ita a wannan wurin sun sun je sai sun ka iske darbejiya ce aiki banza ke eh, gata na gulbin boka kawai abubuwa da yawa inda rashin ci gaba da awo yasa ba ma iya mawasan amfani su da kuma riba da ake yi da su yace menene le kaumi yadhakkarun wannan aya ce ga mutane da suke wa'azantuwa domin shi wa'azi da kuke ganin shi amfani gare da yawa domin wani na gyarawa da ubangiji shi dalilin wa'azi wani yana a wani gyara halin wani na tunani wani na samun ilimi da kaumi ya zakaru ga mutane da suke wa'azantuwa in ba ka yi da wa'azi ba kwata-kwata to baya da za a yi ka san sakon Allah ba zai kaida da Allah ba kuma ba kaida da wa'azi ba ba zai yi kaida da man Allah ba kuma ba kaida da wa'azi ba ba zai yi kaida da Qur'ani ba dole sai ka da da wa'azi domin annabin kanshi alaihi salatu salam suna ne naziru asalin shi wa'azi ne a aiki shi ne babban sana'arsa in ba ka yi da wa'azi ba ta ina za ka gane Qur'ani ta ina za ka gane Allah har ma ka bauta mai wahdahu la sharika la na'am وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم البحر بنجي يهور مكو رواه <clears throat> ruwan nan bahar yana iya zama gulbi yana iya zama teku kowannen shi bahar akwai bakin ruwa akwai tauki babba mai zurfi kuma akwai malali ko malale yake irin na ƙasar irin na yawuri dam mai tara ruwa da yawa duka yana cikin bahar domin in ba ikon Allah ba in ban da horewa Allah kai ba kai saka shiga wannan ruwan ba balle teku balle wasu gulabe waɗanda ke ja matuƙar gaske in ka ta daga malale za ka je wara ko za ka je shagunu wallahi za ka ga ikon Allah kuma za ka ga hitila muna shiga jirage waɗannan wurare don mu tafi wurin da'awa so da yawa sai mun kai tsakiya inda kurmundi ba a ganin ka nan ba a ganin ka nan sai injin ya mutu wallahi mun taba shiga wurin mun fita malale mun fita wa'azi da mu je wara sai da muka kai tsakiya sai hadari ya taso da na karanta musu ayar Qur'ani ni ce wa kun san abin da ma Allah ke cewa أو يوبقهن بما أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو يوبقهن إن الله يقدم ينجي جرقنا بما كسبوا saboda laifukan da kuke yi sai wani Allah rama malam da dala barjin ayyuka dala ga ƙalar rama kuma abin da an samu matsala ai da muka je shagul wala bai dawo ta ruwa. saboda hakan nan ba ƙaramin ni'ima ubangiji ba ne kore muku gulabe ko ba dai aka yi aka ga abin da a cikin gulaben nan ai ba ƙaramin ni'ima ba ne Dan adam ya juya su da ya gada mu shekaran jiya ina ce shekaran jiya dab da azumi mun tafi wa'azi tun gan bage mun shiga jirgi da liman aliyu ladda da sauran mominmu da 'yan agaji ina jin komo hudu ne komo biyar mun shiga wannan ruwan eh, ta dole kaina abdulmanan dole kaina ne ko lolo tare muka je da shi ta dole kai na muka shiga jirgin da yamma hankali mu kwance har muka je lolo to ka san wa'azi zai kai sha biyun dare <laughs> muka dawo muka shigo shi tsakiyar dare abin yana da ban mamaki tsakani da Allah ruwa kuma na gudu yana bugun jirgin fa ce to kowa ya iya abin da ya iya abincin tattauna <laughs> shine yake cewa wa da da al Allah ya hore muku gulbi ko ya hore muku ruwa na fadama ko na rafi na biyu litakulu min lahaman tariya wannan ruwan ciki da ku shiga na farko ku yi kasuwanci da shi ku shiga jirgi ku ta garuruwa daban-daban ku yi zumunta ƙetare ko kuma ku je ku yi kamun kifi shine yace da min bu lahaman ariyan, wannan zai ba ku dama ku ɗebo ku dibi kifi na Allah ya halicce shi kuma na yake rayuwa kuma in yana cikin ruwa ido ne yana gani amma mutum in ya noce cikin ruwa ya bude ido bai gani sai dai ka ga wani image haka wani sifa kawai yalo yalo amma dai ba ha gani ba ha gani abin da a cike da idonka amma shi kifi da ya noce ya bude ido yana ganin duk abin da a ciki amma tare da haka Allah ya hore ma shi sai ka kame shi kai da Amma kawo. da idanun shi wallahi sai ka kame shi kuma komi girma nai amma kafin nan sai Allah ya jinjina makihi kaga kafawa sun yi murna sai Allah ya ce kifi lahaman tsariyan nama mai ɗan karen daɗi nama ne amma ɗan karen daɗi shi ne tsariyan inda ka ce yauni ko ka ce hori ko ka ce kullum mai koren boshi eh, ko boɗani ko gwando, ko bola ga sunan da yawa gargaza ko kuma ce da gargaza farin kibi eh usman ne a be ne sai dai akwai abin da ka sani kuma ba sani ba ne akwai gwando ko wani wayayyen kifi saboda haka kuna ci daga wannan ruwan wani nama mai daɗi amma akwai daga cikin ahalul il wayanda suka ce bayan kifi ai akwai kada bayan kada akwai dorina ku dibi girman dorina iko Allah wallahi in ta ga dama sai ta tuma bisa ruwa ta fita gaba ɗaya kana iya ɗaukar ta ga sararin samaniya kuma ta faɗo bisa ruwa in ta ga dama kuma ta yi reran amma babbar dabba ce ba ta yi saniya ba amma cikin ruwa ta ga dama ta yi ta tahiya bisa ruwa haka kamar takawa za ta yi iko Allah saboda haka iko na Allah gashi nan akwai kunkuru kun san kunkuru? to bayan kunkuru akwai wani mai kama da shi ƙato mi suna ne haniniya eh ahihiya alam mutumin kano ne ka mai kahihiya delami <laughs> eh, ne ake ce mai kano eh kibidiya ba ni wannan bai da shi ba <laughs> da ba ku koyon hausa kuke kibidiya ka ce kibi na ake zan kawai menene kunkumba ba ta yi girman ta ba Allah ya ta halin cikin ruwa ku dibi sha ku dibi sha kifin na sha ya fi ni girma ba don yana haɗe ni gaba ɗaya bai tauna ba kuma ya tafi wurin yawon shi sha sannan akwai wani kifi wayar shi ma ya yi girman sha saboda haka halittu ne ga sunan waɗanda subhanahu wata'ala ya ga dama yayi mana su kuma sai ya hore ma dan adam ya noce ne kasa ku diba ku ga duk kadaduwan gada a cikin ruwa da dorina da a ciki mai birgi zai je ya sa birgin shi ko ya sa kallin shi ko kuma ya sa dala sai wani abu ya rike ta ƙasan ruwa wani ice ko wani abu tsakiyar dare mai sha biyun dare ga aljanu kawai wallahi sai wani ya ce ma yaro ne tuma noce ka je da gani mina wallahi sai ya noce ta tsamma kai wayan nan dan adam ba kuma ya shura ya shura ya shura ya kasa ya je ya banta laifi ya dawo kuma dibi ma kamin ya dawo ma dibi har ya dawo inda iska yi saboda haka Allah ya hore muku ruwa ya ba ku izini ba don ikonku ba wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma a bayan shi wata takharju minhu khilyatan talbasunaha kuma kuna fitar da wasu kayan kawa cikin teku kamar lu'ulu'u da marjan kuna fitar da su domin ku gwalagwalai matan ku su yi kawa babban mace ta ci ado ta yi tana takawa ɗaya bayan ɗaya kuma duka cikin teku na ake fitar da waɗannan abubuwa lu'ulu'u wal talbatu na ha wanda za ku zo ku sa su ga kunnuwa da sauran kayayyaki na ado wasu ma in ta yi musu kyawu abinan kitso ma za a yi a ratawo shi a za a shi zinari don a gwada cewa an isa saboda kamatan kuske yin wannan kuna jin daɗi akan wannan kuma sai kuma ya ce sai ce wa tsarar kuma duk bayan wannan za ka ga jirgi mawa kaira fiye yana kita ruwa in mai tuka shi injin ne ya kunna injin ya shi gaba sai haka kan jirgin na gaba yana kita ruwa ruwa na rabuwa biyu suna rabuwa biyu shi yana ƙara yi gaba da wani iska na kaɗawa zan daɗi kana ni'ima wani ma sai ka ji har da waka kika yi sannan bayan wannan in ma ka ce za a sawa wannan kare dogo in shi ne da ya sa shi ya kai ƙasa ya danna sai ka ga jirgi ya yi gaba yana kita ruwa in ma haƙi a wurin hawa ɗaya ke yana ƙara yi gaba haka nan duka bayan wani akwai hilahili kuma wanda ake sawa in kala ba ta kai ƙasa akwai wani faifai-faifai haka wanda za a dinga yi a yi shi dama a yi shi hagu ana kontrolin ta yadda jirgin zai ce da ko inda kuke ku ci koshi da kifi ku yo ganga ko kuma ku ta yi ƙauye ku da tsohuwanku ko kuna da noman gonar dawa ko kuna da gonar shinkafa wurin sai ku je ku yi lalurorin duk wannan Allah ba don yana tsoron ku yi muku wannan ba ni'imomi ne daban-daban ai ya kamata ku gode ma Allah subhanahu ta'ala wali tabtagu min fadli Allah ya yi haka domin ku nema daga falalar ubangiji ko kuma ribanta da shi ta hanya daban-daban da zumunta da sana'a da aikin ofis da kamun kifi duka da kwale-kwale da sauransu wala allakun tashkurun domin la'alla fi kalamin nasi la'alla walakin la'alla fi kalamin lahi haqiqi in Allah ce in dan adam ce to la'alla zan same ka gida to ba tabban ba ne sai in ka ganai. amma dai in Allah ce la'alla yana nufin definitely wallahi tabban la'allakum tashkurun domin ku gode an yi muku wannan abin duka ne don ku gode ya za mu gode mu Allah ne addini bauta mai shi kaɗai mu bar shirka mu bi manzon shi mu bi shari'a wannan ne hanyar godiya na wa anharan wa kuma ya jefa cikin ƙasar nan rawatiya dogayen duwatsu na farauta an tami da Allah ta taharrak dibin don kata girgiza da kuka an ka rike ta da duwatsu ta wuri daya ka zama in yi gudun shi ƙasa inda za doke haka kai tukuna da ƙafafunku kuke ta tafiya alhamdulillah haram ya hore muku kuma ruwa abin nan ruwa saboda sabab na wata fa'ida daban shi gulbi ko teku kasashen da ake na farauta ku ba shiga ɗaya da kai inda ka ga dama ba gabin ta ne tare da lura da watsi to daga cikin wannan alama kamar da zai faɗi nan gaba akwai duwatsu na farauta akwai wani yanki wanda dutsen farauta za ka dinga kirdado kana bi kana bi kana bi shi ne za ka dinga lura da shi in ka wuce shi ko kabbar gani ne sai ka dawo baya sai ka sauki sarki da wannan kaga kamar yanzu da diga muna tafiya cikin dare bai kunna hitila don kwale-kwale in ya kunna hitila bacewa yake domin tsananin dangazon ruwan da torowansu ya yi tsananin haske sai ya ɗauka haska guda sai ya kirja don inda ya haska saboda hikimomi na tambayi su me hikima suka ce ai jiragen na da yawa cikin ruwa don haka in ba kai kana ɗaukar hitila kana ɗan dal sai ka kashe sai wani jirgi zo ya buge ka duk a mutu gaba na haka sai su ɗauki hitila sai ko yaron mai jirgi ko direba ne sai ya ɗan haska haka sai ya kashe sai matsa da injin in ya tabbata ya taba ya duhun ruwa yawa ya dan sake haskawa shi ma mai wancan jirgi yana yana dan haskowa sai wancan ya gane sai ne bari in bi hagu wancan dama yake tahi wanga kuma bari in bi dama hagu wancan yake tahi ku diba aiki na ubangiji subhanahu wataala Na, wasu bulan da hanyoyi kenan wannan ya nuna ko cikin teku suna da hanya wadda zai suke bi in mutum bai bi wannan hanya ba yana iya bacewa akwai hanyoyi da suke bi ko zuwa kai inda haki yake bakin gaba kana gane hanyar jirgi inda yake keta haki ya wuce in ka ce ka bi wani wuri daban yana iya kahewa yana iya iske kuma wurin na akwai dorina da 'ya'yanta ta ɗauka ɗiyarta za ka ɗauka bala'i ya zo ke saboda haka akwai hanyoyi da suke bi ba wai haka dina ai mutum zai yi lodi daga dubu yana so yana so ya je a gebe ko yana so ya je ƙetaren ruwa ba haka dai kawai zai kada jirgi tahiya don akwai kututturai akwai dogayen itace matattu akwai wurin da ba hanya ba akwai wurin da ruwan shi yana da hadari saboda ka adinan matuƙa jiragen ruwa suna da inda suke ke don hanya sai ya zama na duk yawan kututture da ke cikin ruwa ba su bugu ne sai su yi tafiyar su su kai ka inda za su kai ka ko da daddare ko da yini wannan shi ne subul hanyoyi na La'allakun ta haka duna domin ku gane inda za ku bi da inda za ku na haka duna domin ku shiryu سورة وعلامات وبالنجم هم وبالنجم هم يهتدون وعلامات أقول alamomi da mutane ke amfani da shi kamar yadda nake suna auna duci mai tsawo wannan sai su yi amfani da shi akwai kuma ƙarhe da ake kafawa a sa mai tuta wanda 'yan mutum ya ɓace sai ta sama inda tutar nan take kun san wani ikon Allah an ba mu labari cewa argungu akwai wanda ya taba sani sai dai jirgi na ma'aikata yana so ya kama shi nan wajen benin wajen kwatano don haka in an ci zai san matsala sai ya fada cikin teku sati shi biyu fa har sai ya ce ya ga naman ruwa ya ta sama naman ruwan ga ya kashe shi sai naman ruwa ya noce daya ne ga ikon Allah sannan wasu mutane suka biyo da jirgi suka gan shi shi ba kihi ba shi kuma da alamar mutum da fuskan shi da cikin shi duk ya kwanɗe gaba daya ya yi fari kal ya yi kamar gobara ta ciye wannan shi ne dalilin da aka ɗauke shi ban sani ba ko yana dare yanzu ko kuma ya amma dai ku aka ce aka yi wannan mai amine ne wa alamat ko daga cikin alamomin nan akwai agogo sannan akwai ƙibla masu aiki cikin ruwa suna amfani da alama ta ƙibla tauran da zo iri kaza in ka ga tauraro kaza irin sahara to tana hitowa ne in ya kai karhe kaza to yamma kenan sai su yi amfani da ita da tauraron da yake kusa ga wata dama ga wata yake ko hagu ga wata yake wannan kina cikin alamat da wanda ake nan a hannu da zamanin suna da na'ura wadda take saitin su cewa sun kauce ko ko yi daidai kaga kamar jirgin sama ai ba tsari gare shi ba sai shi shi ake yi da agogo da na'ura kawai sai a dora shi ga sai inda control tower yake ko tama inda jirgin sama yake kawai sai yi ta tahiya don haka in ya rage awa biyu sauka sai kaftin din mai tuka shi sai ya tawa ta cikin jirgi ya yi ta yawo ne sai zuwa awa ɗaya sannan ya koma bai bukata a sai tashi nan zai bukata a koma latsa shi ya yi nan sai dai in ya gamu da hadari ya gamu da turjiya ta hadari to wannan shi ne sai a turhaman minti goma ne ce ya dakatar da minti ashirin eh, ba da sahabi ah, sannan wabin najimi ko hum hatadun sannan game da tauraru duka suna dauka ilimi ta hanyar tauraru in suna cikin teku ka san teku in kana cikin ta babu gabas babu yamma ko ina tudun ta iri ɗaya ne kuma ba inda za ka hange ka yi tsammanin gari na wallahi toro roƙon ruwa ne don haka sai ka yi amfani da sama'u sai ka samu ilimin tauraru. dama ana karanta shi ina jin wajen wata uku su kaftin kaftin na ruwa na manyan jirage za a karantar da su ruwa za a karantar da su sararin samaniya don haka in direba ya bace sai ya daga kai sama sai ya dibi tauraro sannan sai ya auna ya gane wace tauraro a gabas wa'in mai tauraro ayyamma shine wabin najmi hum yahtadun kuma suna shiruwa su gane hanya ta hanyar tauraro to wannan kaga duka arziki ne na Allah eh, ni'imomi ne na Allah shine yace karshe afaman yakhluqu kaman la yakhluqu shine Allah ya yi tare duka ayoyin nan baya sai yace a tambaye ku afaman eh, yakhluqu kaman la yakhluqu yana yiwa wanda ka iya halitta ya sarrafa ta kamar wanda gunki bai iya yi komi bai halitta shi ma haka yi amma tun gaira a haya matattu ne ba kana bauta ma Allah da bai ma san bai yi kai ne ba kuma bai iya ciyar da kai ne bai lai ciyar da kai kana bauta ma Allah da bai da gani kana bauta ma san da banza abin nan is part of non living sin bai iya dagawa in an ajiye shi yana nan ajiye kamar pole waya sai an daga da ita take da ruwa to in ka tafi wani wuri wani abu ya same ka ya zai taimake ka bai da kunne bai ji bai gani bai da hankali kuma to ta ya zai taimake ka ina wa wanda ke halitta ya zama daidai da wanda bai iya halitta ya sa ya ce afala ta zakarun ba za ku azantu ba aiki da wa'azi wa in ta'uddu ni'matahu ne matalla in za ku tsaya ku yi ta kirga ni'imomin Allah da ya yi muku ya banu Adam la tuhsuha ba za ku iya kirge su ba da Allah da za ka zauna ka yi tali sai Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza wallahi komi ku zaman ka kwamfuta science la tuhsuha ba za ku iya kirge ni'imomin Allah ba a kan sai ce inna allaha la ghafurur rahim bangiji mai gafara ne mai rahama duk da haka yana yaye muku in kun tuba yana yi muku rahama in kuka bauta mai zai ba ku aljanna wannan ya isa insha Allah ku yi hakuri ku jira marayun da kuka baiwa tallafi da taimako su ne muke son a kira wasu daga su bayan jawabi na shugabanni sai mu fara ba su tallafi a ku. sauran kuma daga nan an ba da izini kenan za a ci gaba da raba musu tallafi da kuka ba su bangiji Allah ya saka muku da matanku da dangin kuma mata da mafificin alkhairi an hudu wanda ya ba da tallafi don gama rayu Allah ka ba shi tallafi wanda ya so ya ba da Allah bai ba shi ba to Allah ya saka mishi da kyakkyawa niyyar wallahu alam sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun tsara ne ta tsira da bayan juma da gabatun da kuma da mu sha da samuwar da ta bayan da wa mun ko tare da alƙala ga ma sallallahu alaihi wa sallam ina fata da ta kama da sai da mun ko tsara da ta

kai wata mai Allah ya fara kuma cikin zan yi zuwa to Allah ya saka Allah ya saka da Allah ya kusa fasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن uwa musulmi wanda suka bayanin abin da ya zama da ni a wannan wuri domin an gabatar da kai da 'yan kwamitin kwamitin mu na marayu da 'yan kwamiti na gaba kida duka su zo kusa To ana neman duka 'yan kwamitin marayu ana neman su zuwa wani marayu kafin ma rubutun cewa a wannan kwamiti na wanda sai da wannan kwamiti ana neman da ne zuwa wani kwamitin. yan kwamitin marayu zan zai wannan wasu da yawan fuskokin da sha don haka na gama ne a matsayina saboda bani kuma da allahu a wannan masallaci za mu da za a na gama da su a wani za a ba su kaya na biyar da naira dubu na yanki da su za a ba su sun ganga da tsokakke da naira dubu na yanki da haka ba kuma za su za a ba ta a ba